الحمد لله <clears throat> الحمد لله عظيم الشان قديم الإحسان أحمده سبحانه وأشكره على ما أولى من جزيل الفضل والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها الناس وأعرفوا فضل الله عليكم حيث أنزل عليكم القرآن هدى ورحمة لكم ومن فضله عليكم إنزال آيتين من سورة البقرة لقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب في قراءة الآيتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة في كل ليلة وذكر في ذلك صلى الله عليه وسلم فضلا عظيما وفي صحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ بال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاء وقد دل هذا الحديث على فضل قراءة هاتين الآيتين كل ليلة وهي قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وهما آيتان عظيمتان دلت الأولى منهما على إيمان الرسل إيمان الرسول والمؤمنين معه بالله ولكل ما أمرهم سبحانه بالإيمان به من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل عليهم السلام والآية الثانية عباد الله فيها الإخبار بأن الله لا يكلف الناس ما لا يطيقون أو يشق عليهم سلة بل كلفهم بما فيه غذاء لما فيه غذاء أرواحهم ودواء أبدانهم وسلام قلوبهم وذكاء نفوسهم وفيها الإقبال كذلك لأن لكل نفس ما كتب من الخير وعليها ما اكتسب من الشر ولما أقبل تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه وأنهم قابلوا أمر الله بالصل والطاعة وأن كل عامل فيجازى بعمله فكان الإنسان قربة للتقصير والخطأ والنسيان أخبر أنه لا يكلف العباد إلا ما يطيقون وأخبر عن دعاء المؤمنين بذلك ربنا لا تؤاخذنا من نسينا أو أخطأنا إلى آخر ما جاء في الآيات من دعوات مباركة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قد فعلت أي أي أجبت لمن دعا بهذه الدعوات وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله نعم ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم أن من قرأها في ليلة سقطا وقد وقد اختار ابن القيم رحمه الله تعالى أن معناك فتاة أي من شر ما يؤذي وقال في كتابه الوادي السيد الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذي وقيل كفتاه من قيام الليل عباد الله فهدي من مسلم أن يحافظ على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة لينال هذا الموعود الكريم بأن يقفى من كل شر أريد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم أوتيت خواتيم سورة البقرة من كلب تحت الأرض رواه أحمد وهو صحيح وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أوتيتهما من جهة الأرض وهو في المسند أيضا عباد الله ومما ورد في فضل هاتين الآيتين ما أخرجه الإمام مسلم في سبيله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قائل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيما من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه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 alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai girman sha'ani mai girman kyautatawa subhanahu wa ta'ala ga bayansa ina yabo da godiya a gare shi subhanahu wa ta'ala ina ƙara godiya a gare shi a bisa girma na faralarsa da baiwarsa wasu wato waje mabayinsa kina shaidawa babu abin ba da cancanta sai shi ba shi da abokin tarayya a cikin rubiyarsa da rubiyarsa da sunayensa da tufofinsa kina shaidawa lallai zai muhammadu ba bawan sani ko manzon sani kuma shi ne shugaban 'ya'yan adam gaba ɗaya kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da tabi'ai da wanda suka bi bayan su da kyautatawa har tashin kiyama Allah ta saka musu bayan haka ya yi ruwa musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku san irin fadalar da Allah ya yi maku wanda ba ta kirguwa ba ta lissafuwa ku sani da gaskiyar falala wanda Allah ya yi mana shi ne saukan mana da wannan alƙur'ani wanda yake kunshe da shiriya da rahama ga wanda duk bi zai sami shiriya kuma zai sami tsira har wa yau da cikin falalar Allah da ya mana shine saukar mana da ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara wanda su ne jigon kurban mu hakika ya tabbata a cikin sunna daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kan da karanta waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara manzo sallallahu alaihi wa sallam ya idan da mu mu rika yawan karanta su a kowane dare yayin kwanciyar mu ya idan da mu mu karanta su ya faɗi irin kalala mai yawa mai girma ga bayi wanda suke karanta waɗannan ayoyin guda biyu na ƙarshen suratul baqara ya inganta cikin bukari da musulun? daga hadisin abu mas'ud Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baƙara a dare to wannan ayoyi sun isa masa kafata mu haka annabi yake man qara'a bil ayatayn min akhir suratul baqara fi lailatin kafata wanda ya karanta ayoyin nan biyu na ƙarshen suratul baqara da daddare to sun isa masa hakika ɗan uwa waɗannan wannan hadisi yana nuna mana falalar waɗannan ayoyi guda biyu karanta su da daddare yayin kwanciya wannan ayoyi suna kunshe da wa'azi mai yawan gaske wannan aya ya zo bayanin sababin saukarsu cewa aya da suke kafin ita lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu يحاسبكم الله ها تبدوا ما في ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم يحاسبكم به الله واتو اذن الله لما لسن سمي لكفا وانا انا تبت من الربوبية ومجد كنو لله ما في السماوات وما في الارض Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhuhu yuhasibukum billah idan kuka bayyana ko kuka ɓoye abin da ke tattare da ku to duka dai Allah zai muku misali wannan aya da ta sauka sahabbai suka damu suka rude su ga cewa abin da suka koye kila wanda ma kila ba su furta ba kenan sun gane abin da suka bayyana na ayyukansu sallah azumi zakka duka wannan to kuma abinda suka koye ko ba su ba shi ma za a yi musu sabiya za su shi ne suka tafi wurin manzo suna tambaya sai manzo yake ce musu ku je ku aikata abinda aka umarce ku eh ku ce wato amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah manzo ya yi imani da mumine game da abin da aka saukan masa sun yi kauya sun yadda ba ja ko bayan nan sai Allah ya saukar da ayoyin karshe la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai tallafa ma rai abin da ba za ta iya ba kenan sahabbai sai suka dace sai suka gane cewa wannan wancan aya ta farko ba wai Allah zai kama ka da abin da ba za ka iya ba ba zai kuma tuhume ka ba za a caje ka da abin da ba za ka iya ba daga nan hankalin sahabbai sai ya kwanta shi nan suka gane ma'anar ayoyin da za mu karanta yanzu wannan aya farkon da shine amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun manzo ya yi imani haka nan wato abin da ya zo duk daga ubangijin sannan umarni na yi ko ya bari manzo ya yi imani ta ka ce wani mu'minu na da mu'minai su ne sahabbai na wannan zamani na ta su abubakar su umar su dukkan sahabban nan sai Allah ya nuna yabon su su ma sun yi imani كل wa آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله wato dukka rukunan na imani guda shi ne biyu ne kaɗai babu a nan imani da ranar lahira da imani da kadara amma imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni duka wato manzo ya yi imani da wannan rukunai su ma mummunai sun yi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba ma cewa tsakanin ɗaya daga manzanninsa tun daga kan annabi adam har zuwa manzo manzanni tun daga annabi nuhu har zuwa manzo dukkan mun yi imani da su sabanin yahudu ba su yi imani da isa ba ba su yi imani da manzo ba sabanin kiristoci ba su yi imani da manzo ba to mu dukka mun yi imani da su wa qalu sanaina wa ba'ana suka ce mun ji kuma mun yi da'a wannan aya abin da ta zo da shi na cewa za a yi mana bincike to mun ji mun karɓa kuma mun fahimta babu ja ghufranaka karambana. ya ubangiji mu gafarta mana abinda muka tunani har muka je muka tambaye manzo in kuskure muka Allah ka gafarta mana wa ilayka al-masir kuma koma fa zuwa gare ka take duk yi a gama fadita shi yau gobe kowane mutum zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu san illa wus'aha shine muhallin shahid Allah baya kallafa ma laifi abinda za ta iya laha ta sabar wa alaiha ma ta sabar duk abinda da na daidai na lada na alheri laha ta ne sannan kuma wa alaiha ma ta sabar abinda sai na ba daidai ba duk abinda da su tsoronta na rashin daidai shi ma alaiha yana kanta za a kaje ta kenan in ta yi alkhairi naka ne in kuma an yi abin abinda ba a so mai sharrin yana nan a kan shi Allah ya tsare rabbana la tuwasilna in nasina aw akhtana an adam kullum yana nan a abubuwa guda biyu ko mantuwa ko kuskure to sai a cikin wannan wani suka fara ya ubangijinmu kar ka kama mu da abin da muka mantuwa a kansa ko muka kuskure duk abin da yake na mantuwa ana ɗauki alƙalami a kai shi shi yasa ba a kama mu da abin da muke na mantuwa haka nan kuskure ba wa muminin ne kuskure Allah ya kan gafarta mashi rabbana ya ubangijin mu wala tahmil alaina isman kar ka dora mana nauyi wato kama amaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka dora shi ga waɗannan da suke gabanin mu su ne yahudu da kiristoci in mutum ya je in na jasa ta taba tufafin ko sai dai ya yanke wurin sai dai ya kankare idan suka yi laifi wani lokacin sai a ce su karkashe kawunan su su ɗau makamai fitar fitar kisan su a ɗauke dare ya yi fi takashe sannan daga nan shi ne tuban sannan sai sai a ce an yaje masu haka aka yi ta mai yahudawa aka mai wasu gare aka mai wasu Tun waɗannan abubuwan mu Allah ka kama mana su duk abin da za ka ɗora mana ka ɗora mana abin da za mu iya ne wannan addu'a wannan ayoyi kamar yadda za mu ka ji hadisi ɗan uwa cewa annabi na cewa a karanta su da daddare kowa in karanta ka karanta ki karanta mu karanta su karanta saboda abin da suka kwanta na ciki Allah ka ɗora mana abin da yake ba za mu iya ba na waye da waye ba za mu iya ba na addini ya zama duk abin da za a ce mu wanda za mu iya yi kada ka ɗora mana irin abin da aka ɗora mana farko sallah in ta same mu a ko'ina shi ke nan sai mu alwala mu sallah safanin na magabata ne sun je wurin ibada su za su ibada a kafa in muka rasa ruwa mu yi taimama duk yana ƙarƙashin wannan allah ya kafa wala ta alaina isanan كما حملته على الذين من قبلنا ربنا يا أغنجنم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هل تقول ما لا أجد بظام إياه ولا أجوا أشم الهمية هل تقول ما لا أجد بظام إياه يا أزام لنا النوم من أبقات ولا أجوا da ruwa kowa gidan shi zai ce da guga ko jaki gare ya tafi inda za shi ko doki ko raƙumi su ake sufuri da su yau sai a ya canza Allah ya kawo canji rijiya a gidanta ko a ta mai tsayarwa ba zuwa za a yi ba ɗebo a abubuwan ne bohol ɗin nan wuta ke motsa shi ya fito da ruwa ko kuma a'a wato ainihin mai za a sa na jefin ko na dizal sannan a sami ruwan bohol masu tsayarwa su fiya ko na gidan ka fito ka sha to sai ya zama ba wutar ba fetur ba dizal kaga wannan wani abu ne kinan ya za a yi zai kai ga rashin ruwa zai kai ga rashin abinci domin in babu ruwa ba za a iya dafawa a cikin kaga muna buƙatar wannan addu'a duk dare zan kwanta in yi kayi Allah ta ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba domin abin da ba za a iya ba a cikin addini ake nufi da rayuwa da baki daya Allah ya kasa jarabce mutum ne ba mu da rijiyoyi da ba mu jiran guga yanzu mota sai an zuba mai za a tafi haka nan ko sai an zuba ko gas ko fetur sannan za a tafi wurin aiki sannan za a je inda za a je ba a hawa jaki ba doki Allah kakka ɗora mana abin da ba za mu yi ba ka hana mu fetur ka hana mu mutsufuri sufuri da faɗi tashi ya ubangiji kar ka jarabce mu da abin da ba za mu yaba ka ga muna buƙatar in zan kwanta yi wannan addu'a kai ka yi saboda ne abin da ta kunsa wa la tu hamilna ma la taqata lana wa fa anna Allah ta mana afa kai laifin mu ne mu muka jangwalo fushin ka ya ubangiji kai mana abuwa kai mana rangwame kika kama mu da laifin mu kashe-kashen da ake yi da zanace-zanace da sace-sace da ake da damfarar da ake yi kuma ga hukunce-hukunce da Allah ya shirfiɗa wanda za a yi masu wannan laifi amma an yi an hana a yi ba jan kusan Allah ba ne to ba za mu iya ba Allah ba mu ke da gwamnati ba ba mu ke da yadda za ba za mu iya ba wa ku anna ya Allah ke mana afuwa wa ka ka gafarta mana nan ne namu ne ya ubangiji kai mana gafara warhamna ka ji kauni tausayin nan naka ya Allah waɗannan ababa da suke nema su zama ƙarfen kafa su zama bala'i su zama wata sabuwar annoba yadda ake corona ta rashin lafiya kuma yau a ce an yi wata sabuwar corona ta rashin kayan sufuri ba da za a motsa ba mai ba gas ba ruwa ba kaza ba wuta duk waɗannan abubuwa ya ubangiji kai mana rahama wa rahamna ta ji an ta maulana kai ne majiɗincinmu haka mai faɗin wannan ya mai da al'amarin shi ga Allah ba ya jin wata gwamnati ce za ta iya masa ba ya jin wani mutum ne zai iya masa ya koma ga Allah na addu'a kai kai wancan muka yi sai Allah ya ji kanmu sai ka ga ya samar da abin ko ana so ko ba a so amma ba ma yi sai muke tsammanin abin da za mu ba mu sami kukuta fansurna alal Kaume kafiri ya Allah ka taimake mu akan mutanen nan kafirai domin wasu kullakullan su ne sababi wasu kashe-kashen wasu yaƙe-yaƙen wasu bincincinan saboda makaman su sami wurin tsaye su suke tada su ya Allah ke mana taimako a kansu ka duba kayan aka faɗi kafirai ƙarshen wannan ayatun bakara ko fansurna alal ƙaunin kafirin ka taimake mu akan mutanen don kafirai wanda suke mana kulle-kulle ba dare ba rana su kullo da abubuwan da za su hana matasa su addini matasa yanzu yau a ce wata tasha wai ta yi tsari wani wai kwana casa'in. za a tashi shirin na finafinai kuma daga karfe takwas za a yi shi zuwa lokacin da suka sa karfe takwas lokacin da za a fara sallar turawuji kenan don matashi ana so yana masallaci ya je ya sami wannan falalar da annabi ke cewa man kama ramadan da imanin wasu saban gudunar abu ma ta kaddama sun san wannan hadisin iske so su haranta mu matasan da mata a cikin gida yau ko wannan tashar kana duk inda ka je asibiti ka je wani rikarsin ka je kafin ka ga likita kan kai wane ne kan ka shiga wani wanda za ka shiga wannan tashar za ka gani a kulle. ita ce a kunne an riga an gama cin mu da yaki wannan tashar ita ce an kirkire ta saboda ne a raba mu da addinin mu wai a rage mana kaifin addini wai a rage mana imani ba cewa za su yi kamar sallah kamar azumi ba kar ka je sallar tarawih za a gicciyo da abin da za a gicciyo da shi domin a haranta maka wancan alkhairin da yake tun karo mu na watan ramadana kuma za su yi shi ne a waɗannan kwanaki masu zuwa ka ga sirri ne na kafirai don kana wannan addu'a sai ka ga Allah ya karya shi ya dan kuma waɗannan ayoyi guda biyu masu girma ta farko dai ta kunshi bayani akan imanin manzo da muminai wanda suke da Allah da dukkan ababen da aka ce a imani da su imani da mala'iku imani da littattafai da manzanni da suka imani da mala'iku suna jin ka suna gare ka suna rubuta abin da kake yi a duk inda kake za ka je ka kashe wani za ka zubar da jinin wani za ka taɓa dukiyar wani imani da littattafai da Allah ya saukar ƙur'ani shari'a ce ka yarda da shi kuma duk abin da kai ba yadda qur'ani ne yake ba za a taje ki gobe kiyama haka nan manzo da Allah ya tokan mana duk abin da za ka in baka ga hanyar shi ba kana da matsala wannan ayoyin farko duk bayanin da suke kenan aya ta biyu ta ƙarshe tana ba mu labari cewa Allah ku bai tallafa ma bayan mutane sai abin da za su iya dan kai ya kuntata musu kai ya matsa musu a cikin haka aka gaya mana kai a'a ai abin da ma suke rini cewa duk abin da kaga Allah ya kallafa ma akwai hikima ciki an sa maka dan ka sami ne ka daɗa ciyar da ruhinka sada ka tsaya kana sallah azumi ya zo ka yi horo a ce ruhin ke kayar gurin kasa imani kake nan haka nan za ka ga yana magani magance ne cututtuka na jiki wanda kake sallah ta dare kake salloli cikin lokaci ka kama hanya ka ta masallaci kana aika da ne dan uwa kana rage ma kanka da jiki nauyin jiki wannan tsewar da kake tsayuwa su juya? haka kana ƙara ma jikinka lafiya ne haka nan shi ma azumin yayin da kake shi na'urorin jikinka sun shekara suna aiki za ka rage masu sai su ga ka ƙara samun lafiya haka nan za ka sami salahun ƙuru zuciyarka za ta ƙara gyaruwa sai ka ga ba ruwanka da su hasada su kulli su yi da mutane duk sai kaga Allah ya wanke maka wannan sababin wancan addu'o'i ko kuma wancan ibadoji da kake haka nan ka ɗauki zakka yayin da za yi zakka zuciyarka ka tsarkake ta sannan sai kuma ka tsarkake kanka daga laifin rashin yin kaga duk ibadun da Allah ya sa mana ya sa mun mana su ne saboda amfani a gare mu tun a duniya sannan gobe kiyama mu je mu sanar da sakamako har wa yau ayan nan tana ƙara bayani cewa rai duk abin da ya yi na alkhairi na shi ne abin da ya kuma na rashin daidai sharri shi ma ku ba wani yamma ba na shi ne haka nan ayan na Allah ya ba labari cewa imani da ainihin manzo ya ga ubangijinsa da muminai wanda suke tare da shi to zai iya yiwuwa cewa shi da suka ce sun ji sun gani abin da ake so kullum shari'ar Allah kirar ka ce sam'an wa za a lillahi wa rasuli a ce ga abu ka ce a a wannan zamanin ba ta wannan ake ba a yau zamani ne in wani ya kashe wani ba a kashe shi an kashe shi an tsara kashe rai sai ka ga Allah sanin sanin rai ɗin ba ran ba ne yake a kashe shi hujjin muminai sai mu ce sami'ina wa ata'ana wannan abin da aiki kuntar kenan sannan kuma don mai aiki yayi ba a sakan kamata, masa alkhairi alkhairi shari shari sannan ɗan adam a matsayin shi na ne ba irin mala'ika ba yana tattare da abubuwa na fitina da ke kewaye da shi sha'awa shubuhat fitintino iri iri da ababen da za su sa da gajiya zai iya manta wani abu zai iya kuskure sai ake addu'a cewa Allah ka kama mu abin da muke mantuwa ko kuma da abin da muke kuskure a kansa wannan kun ga addu'a ce muhimmiya dalilin ku sai mu tashi mu kai kan uwa shi yasa kike kunsha da abin da muka ji sannan har wa yau wannan ayoyi masu albarka ɗan uwa wanda annabi sallallahu sannan ya ba mu labari a cikin hadisi lokacin da aka saukar da ayoyin duk inda annabi ya karanta wato sai Allah ya ce kadi fa'al ai ajabtu liman da da hadi da'awa duk wata gaba din nan ta addu'a da ke ciki eh rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana Allah ya ce ajab haka gaba gaba duka duk inda wata gaba sai Allah ya ce na amsa na'am na amsa na amsa to dan Allah Allah ya ce zai ga addu'a da ya saukan mana in yi ka yi in za mu kwanta sannan ka yi sannan mu ce za mu ga daidai shi yasa dole ne yanzu mu tashi mu komo kan wannan addu'a ɗan uwa kamar yadda ya inganta cikin hadisin musulun hadisin abu huraira haka faƙala na na'am duk inda gaba addu'ar kai sai Allah ya ce na'am na amsar kenan shi ya sa ne ya ba da labari a wancan hadisi da ya gabata muka karanta cewa wanda ya karanta ta da dare wannan ayoyi guda biyu sun san masa wannan ibn qayyim da ya zo kalmin wannan ayoyi sai ce ai ma'anar sun san masa wato ainihin min sharri ma sai sun isan mai da duk wani abin da zai cutar da shi ah, yanzu ka tashi ba ruwa gidanka kuma ba ma da sayarwan kana nema babu babu yan garuwan babu saboda masu fitar da ruwan sai sun sa dizal dizal din babu wanda kin tsada babu aike neman ruwa babu da kudin naka da tsadar tashi babu haka wannan ya zama cuta tana so za ka yi wanka za ka yi tsarki za ka sha haka ku yanzu musiba za ka yi tafiya motar ka ba gajiyar kaga dole ne sai mu ce ka fata mu in kana karanta su Allah zai fitan maka daga duk wani abin da zai cutar da kai a wata fasara ibn kai ne ce ai ma'anarsa sun ki san maka da gaskiya mu laili ba ka iya sallar dare kilo su lura to sai ka karanta su to za su zama kamar kayan kiyama laili kenan ya dan uwa ya zama wajibi ga musulmi ya kiyaye karanta wannan ayoyin nan guda biyu domin ya sami wannan lada mai girma da wannan alkawari da Allah ya wata da cewa zai yi san mata daga jin abin da ke damun ka in kana karanta wannan ayoyi wani wurin a sallallahu alaihi wasallam ya wuce su kawace masu suratul baqara lin tanzil an bani karshen karshen na suratul bakara daga wata tattace ta talashi karkashin al'arshi daga nan musamman aka bani su hadisin ba kuma manzon sallan cewa yi ku karanta ayoyin guda biyu na karshen suratul bakara lallai fa inni utituhuma min zatil arshi an bani su ne daga karkashin wato ainihin al'arshi ta ubangiji daga nan manzo yake aka bani su a shi ga suna da fanana kan musamman kenan daga cikin abin da ya zo na bayanin falala hadisin muslim hadisin abdullahi na abbas allah ya kara masa yadda yace wata rana annabi na zaune tare da jibrilu suna zaune shi jibrilu yana zaune a wurin annabi sallallahu can sai aka zo ta tsara da aka zo ta tsara daga sama wato ne fauki ne fauki ne fara fara sau sai jibrilu ya daga kansa sama kada sai yace hana babul fuki hal yau wannan wata kofa ce aka buɗe ta yau a sama lan yuftaha qattu illa yau ba taba buɗe ta ba sai yau jibril ke biya mu manzo aka ji ƙara ya ɗaga kai ya ce wata ƙofa ce a sama ba taba buɗe ta ba sai yau daga nan ce fa nazala min malakun faɗan sai ga wani mala'ika ya jiro daga wannan ƙofa fa qala yake hadha malakun nazala ila al-ardi wannan mala'ika ne ya sauko gashi nan zuwa ƙasar nan tam lan yanzil qasd illa yau bai taba sauka ba wannan mala'ikar sai yau fa sallama ya zo yi wa annabi sallama wa qala yace amsil bi nuraini yace ma annabi kai bishara ya rasulullah da wani haske guda biyu da Allah ya baka utituhuma lam yutahuma nabiyyun qabla an ba ka wannan haske guda biyu ba a taba ba wani annabi ba ka. shine yace fatihatul kitabi wa qawatil suratul baqara fatihatul kitab ita ce alhamdulillahi rabbil alamin da kuma ƙarshen ƙarshen ayoyin da nasu bakara har sai ne bi sai aka ba ba taɓa ba kowa ba nan ta ƙara da harfin minha illa kuta ba za ta taɓa karanta harafi ne a cikin su da nufin Allah ya karɓa ma wasu bukatar ta ba sai an ba ka abin da ka roƙa ku duba abinda bahaushe ke cewa ga magani a gonar yaro kai ga qur'ani ga bakara ga fatiha Allah ya baka amma ka tafi wurin boka wurin dan bori ka tafi kana tsammanin bala'in da ake cewa za a yaye shi ka bar dare ka ki karantawa ban karanta ba ya ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu rike abin da annabi ya bamu wannan falala ce sai mu riƙe ta mu tinkara mu yi roƙon Allah Allah ta yi mana abin da muke ci kada Allah ka tsora mana abin da ba za mu iya ba duk da ba za mu koma haka rijiya irin ta da ba mu fito da ruwa da guga mu sha ruwan ma ko ka haɗa ruwan ba, babu ruwan to yadda yanayi Allah ka saka mu sai da fetur sai da gas sai da wucin nefa za a rayu ya Allah ka sahale mana su Allah ka sahale mana su Allah ka sahale mana su bayan ka ne mun zo ibadan mu da fadi gashin mu sun dogara da waɗannan ni'imomi naka ya Allah ka saka ne mana su Allah ka kawo mana yadda za mu ga karshen wannan bala'i Allah ka yassare mana wannan bala'i ya ɗan uwa wannan tunatarwa sai nan maganar wancan gidan talabijin ku hattara da shi da ofisoshin da ku da matan kokarin kakkaɓe su daga wannan tasha shari ce ki tsaya ce ki tana ce da abin da ake so da mu da ita to sai mu kokari mu gane mu kan mu daga wannan gidan talabijin mu raba shi da ofisoshin mu da reception namu da wuraren sana'o'inmu da kamfanonin mu da gidajen mu koma zuwa wasu talabijin din inda za mu ƙaru da ilimi ko na addini ko na rayuwa amma su ba abin da suke kura bane su na biyu ramadan na sun karo mu saboda haka ramadan yana buƙatar shiri da iski idaji shi yasa sahabbai sun wata shi da suke ma ramadan shiri Allah ka kai mu ramadan suna tanaji suna shiri da kirki dan wannan ramadan din a cikin shi Allah ka samu dace اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلا وحفظ الاعداء يا سميع الدعاء اللهم انا نسالك النصر على العدو اللهم اعز فرجنا وانصر الامن والايمان علينا والبركه والخير على اخواننا المسلمين رب العالمين واجعل بلدنا هذا امنا رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين من اراد بلدنا بخير قتله وخذه وزجره اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله